Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, da Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara'u Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau Laraba 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya wato INEC ta ba shugaba Muhammadu Buhari da mataimakinsa takardar sake lashe zaben shekarar 2019. Bayan haka za ku ji cewa 'yan Najeriya da ke zama jamhuriyar Nijar su ma sun bayyana ra'ayoyinsu akan sakamakon zaben shugaban kasar Najeriya. Muna kuma ɗauke da rahoto akan mataki na gaba da shugaba Muhammadu Buhari zai ɗauka don ciyar da Najeriya gaba. Kuma masu sauraron mu muna son mu ji ra'ayoyinku Akan abubuwan da kuke so shugaba Buhari ya yi muku don kai ku mataki na gaba. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a barkanmu da wannan dare. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce zabensa karo na biyu don ci gaba da mulki na wasu shekaru hudu nan gaba ba shi da wata takaddama duk da zargin da abokin adawarsa ya yi na cewa zaben na jabu ne. da yake jawabi yau laraba a hedkwata hukumar zaɓe da ke birnin tarayya abuja shugaba buhari ya ce daga sharhin masu nazarin zaɓe na gida da na ƙasashen waje an nuna cewa tabbas zaben na gaskiya ne da adalci a safiyar yau laraba ne dai hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta wato inec a takaice ta ba da sanarwar cewa shugaba buhari mai shekaru 76 da haihuwa ne ya lashe zaben da aka yi na ranar asabar hukumar zaɓe ta ce buhari ya lashe da kashi 55 cikin ɗari na ƙuri'un da aka jefa yayin da abokin adawarsa kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa a atiku abubakar ya samu kashi 41 cikin ɗari na ƙuri'un. an sami ƙarin zaman ɗaɗɗar a yau laraba tsakanin ƙasashen indiya da pakistan waɗanda suka mallaki makaman nukiliya a sanadin zargin da suke yi wa juna na cewa kowace ta harbo jiragen yakin saman junansu. Pakistan ce ta fara ba da sanarwar cewa dakarunta sun harbo wasu jiragen saman yakin Indiya guda biyu da suka ratsa da kan iyakar yankin nan da ƙasashen biyu suka daɗe suna rigima a kansa. Wato yankin Kashmir. sannan har ta kama ɗaya daga cikin direbobin jirgin na indiya bayan da jirgin ya faɗi daga baya ita ma indiya ta fito tana ikirarin cewa ita ma ta kakkaɓo wani jirgin saman yaƙi na pakistan abinda kuma pakistan ta musanta shugaban amurka donald trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un sun yi musayar hannu da kuma gaisawa ta jin daɗi da junansu. su don kaddamar da taron kolinsu na biyu da ke mayar da hankali a kan raba koriya ta arewa da makaman nukiliyanta a yammacin yau laraba shugabannin biyu suka gaisa a gaban tutocin amurka da koriya ta arewa a otal ɗin sofitel legend metropole da ke birnin hanoi kamar dai yadda suka yi a taron su na farko da suka yi a watan yulin bara a singapore Abin farin ciki ne da na kasance tare da shugaba Kim, in ji Trump yayin da yake jawabi a gaban manema labarai tare da Kim Jong-un. Kafin ganawarsu ta ido da ido, ina ganin taron na farko ya samu gagarumin nasara, amma ina fatan wannan zai samu irin wannan nasara ko ma ta zarce hakan. Shi ma shugaba Kim ya nuna gamsuwarsa da wannan ganawar ta biyu. da yake yi da shugaba trump inda har ya ce na tabbata za a samu nasarar cimma wata muhimmiyar matsaya wacce dukkan mutanenmu za su yi marhabin da ita. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ki amincewa da murabus ɗin da ministan harkokin wajen kasar Muhammad Javid Zarif ya yi. A cikin wata wasiƙarsa da kafofin watsa labarin Iran suka buga. shugaba rauhani ya ce kyale zarif ya ajiye aikinsa ba alheri ba ne ga kasar shugaban ya ce zarif na ɗaya daga cikin shika-shikan mutane da ya ce jarumawa ne a mayar da matsin lambar da amurka ke yi wa iran shi dai minista zarif a jiya ne ya bayyana aniyarsa na yin murabus a dandalinsa na instagram sai dai bai ce ga dalilan da ya sa ya nemi ya ajiye aikin ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau ne hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta ta dankawa shugaba Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Osibanjo takardar lashe zaɓe a wani taro da hukumar ta yi a birnin tarayya Abuja. A wani bangaren kuma madugun 'yan adawa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya fara mai da martani akan sakamakon zaben ga wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani. May I therefore invite first the Vice President-elect Professor Emi Osimbajo? takaitaccen taron mika takardar shaidar lashe zaben 2019 da shugaban hukumar zaben najeriya mahmud yakubu ya mika shugaba buhari don fara wa'adi na biyu kuma na karshe a tsarin dokokin najeriya daga ranar 29 ga watan mayu that was why i encouraged my team supporters in a speech i read early today not to gloat Shugaba Buhari wanda ya gode wa magoya bayansa ya kuma yi sauri ya bukaci gujewa murnar da ta wuce kima ko ko habaici ga abokan hamayya. Hakanan ya zayyana zaben a matsayin wanda aka gudanar cikin adalci inda ya ba da tabbacin ci gaba da aikin yaƙi da cin hanci da sauran alkawaran kamfen. Shugabannin APC 'yan majalisar dokokin tarayya da manyan magoya baya suka rufa shugaban baya a taron. Mai Malabu ne shine sakataren jam'iyyar APC. Wannan rana ne rana ta farin ciki ga dukkan ɗan Najeriya sannan kuma ina taya shi shugaba Muhammadu Buhari murna 呢。 musamman ma kuma al'ummar najeriya talakawan najeriya wanda domin su ne ya sadaukar da kansa ya fito ya takarar nan musamman ma kuma matasa wanda shugaban muhammadu buhari ya jajirce saboda ya gyara kasar nan saboda gaba wanda kuma insha allahu gyaran da ya ɗauko gashi allah ya kara bashi dama na biyu wanda insha allahu 'yan najeriya za su mori roman demokradiyya me za ku ce wa 'yan adawa zuwa yanzu waɗanda aka yi wannan takara da su musamman majin jam'iyyar pdp wannan abin da jam'iyyar pdp ta saba na magudi shi yasa su duk lokacin da suka ga aka yi zaɓe dole su kawo maganan magudi a ciki don sun saba abin da suka saba ne jam'iyyar apc kuma kamar yadda kullun shugaban muhammadu buhari yake cewa kada a cuci kowa a bar katin zaɓen kowa ta yi rana mutuncin dan najeriya shine katin kur'arsa jim kaɗan bayan kammala wannan taro ita ma pdp ta gudanar da taro inda ta yi watsi da sakamakon zaben that I, Atiku Abubakar, reject the results declared by the Independent National Electoral Commission. Nan matan takarar PDP ne Atiku Abubakar ke kin amincewa da sakamakon da zayyana cewa kowa gwamnatin soja ba taba gudanar da zaɓe marar kan gado irin wannan ba. Can you imagine Only yesterday, by that May announcement, the stock market lost 85 billion Atiku ya yi ikirarin cewa daga sanar da sakamakon zaben Najeriya ta yi asarar naira biliyan biyar daga masu zuba jari. Jam'iyyar PDP ta bakin Atiku za ta sanar da matakan da za ta ɗauka na gaba da kira ga magoya bayanta waɗanda ransu ya ɓaci ko suka shiga damuwa su kwantar da hankalinsu. Nasiru Adamu Elika, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Nasiru Adamu El Hikaya. 'Yan Najeriya mazaunan jamhuriyar Nijar sun bayyana ra'ayoyinsu game da sakamakon da ya ayyana ɗan takarar jam'iyyar APC Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi ranar Asabar ɗin da ta gabata. Suna kuma fatan ganin shugaban ya mai da hankali a kan batun yaƙi da cin hanci da rashawa. Wakilin murya Amurka Sulaiman Mana Barma ne ya ji ra'ayoyinsu. Eh, sunana Usman Dan Kano mazaunin birnin Yamai. Na yi matukar farin ciki kuma dama haka muka yi zato saboda gaskiya ci gaban buhari a najeriya in allah da alheri ne insha allah muna mishi kyakkyawan zaton alheri ne domin ya sa mutane sun koma gona kuma an fara ganin ci gaba da wannan shekaru hudu da zai na gaba in Allah da alheri ne ga 'yan Najeriya kuma sai mun tafa in Allah da me kuke jira daga gare shi shugaba eh to jiran da muke mishi kawai ci gaba da abin da yake yi na alheri yawa duk wanda ya sace kudin kasa ya kawo shi kuma ba wai ya kawo shi kawai a sallame shi ba in ya kawo shi ya kamata ya fuskanci hukunci saboda in ba hukunci shine kasa ba ta cigaba hukunci shi ma wannan cigaban kasa ne duk wanda ya laifi a hukunta shi daidai da aikin da ya aikata ya ya kamata yan adawa su tunkari wannan al'amari eh to yan adawa ya kamata kawai su sallama to muna fatan sai su taso su zo a cigaba da gina kasa. Ah, ni sunana abdulatif alias endurance photo to abin da Allah ya yi duka dai bisan godiya dai za mu ce mishi kuma mu yi murna dai kan mun ji dadin shi kuma ta yanda zai kama yanzu ga alisa ya zama ta yanda mu duka dai za mu ji dadin shi kuma mu da muna a kasan waje alisa mu samu abun rikewa mu kai gida in kuma yayi gida yayi dari alisa kuma mu koma gida mu zauna dai da alama sakamakon zaben nan bai samu karbuwa daga yan adawa ba suke za su yi karan nan amma gaskiya dai an ga mai gaskiya mana in ya kai adawa nan yana da kyau paske in babu adawa babu dadi sunana abdurrashid Salihu mazauni Nijar a Yamai. Alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi mun gode ma Allah. Abinda muka zaba shi hukuman zaɓe ya bamu shugaba Buhari ayyukan da ya ɗauko na alkhairi ubangijin Allah ya bashi iko gabatarwa ya gama komai kamin tinuwan ya kare. Sunana Ridwanu Mustapha wanda aka fi sani da mai wada. To alhamdulillahi mun yi farin ciki kwarai da wannan jin sakamako. Dama mu shi muke jira kuma dama dai shi zaɓe ya zama dole a yi shi ne amma mun san tun bai zaɓe bayan muhammadu buhari dan iya ce mafi akasarin talakawa a bayan suke to kuma kaga ga talaka da masu ne a ƙasa su aka fi sani ko ba gaskiya ba To yanzu kuma za mu dawo Najeriya A lokacin yakin neman zaben shugaba Muhammadu Buhari wannan karan ya yi alkawarin zai kai Najeriya mataki na gaba abinda aka yi wa lakabi da next level da turanci. To ko wannan matakin zai kunsa? Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani. bayan da aka bayyana sakamakon cewa shugaban muhammadu buhari ya lashe zaɓe har ma hukumar zaɓe ta najeriya ta wani kwarekwaren buki inda ta miƙa masa takardar shaida cewa ya lashe zaɓe tare da mataimakinsa farfesa yami osin banjo yanzu 'yan najeriya sun sa ido su ga irin manufofin da shugaban muhammadu zai fara aiwatarwa idan aka rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa musamman takin na nashi na next level wato mataki na gaba wanda shi ne abubuwan da ya haɗa 'yan najeriya aka amince da shi har ma aka bashi goyon baya akan wannan mataki na gaban ne wato next level na tuntuɓi wani na hannun daman shugaba muhammadu buhari kuma wanda shi ma lashe zaɓen zama ɗan majalisar wakilan tarayyar najeriya muhammed fatahu daga yankin daura domin in ji ƙarin bayani dangane da abin da wannan takin na next level wato mataki na gaba yake nuhi ga Shuba muhammadu buhari da kuma magoya bayansa to kazan ita siyasa kowa na da irin fahimtar shi kuma irin wannan salo ko take kowa na bashi nashi fahimta da kuma nashi fassara bambanci ga wanda suka fito da taken kaga akwai wanda za ga suna cewa next second wannan su ce we believe kowa dai da nashi in ka duba a zaharci shi da girma shugaban kasa yanayin salon mulkin shi wato mulki ne na a ajiye komi a fefe kowa ya ga zahiri ya ga gaskiya babu boye-boye kuma abin da zai yi shi zai faɗa abin da ba zai iya ba baya alƙawari kuma baya daukan nauyin shi ni a nawa fahimtar mataki na gaba shine ayyukan da ya bujuro da su insha Allahu mataki na gaba za a ida su kuma ai akwai wanda suka dauko salo ma final level wato bayan next level su suna ba magana mataki na karshe kaga kowa zai bada nashi fassara wani zai fassara shi a yanda ka fahimta ni ma akwai yanda na fassara shi a na fahimta to yanzu menene mataki na gaba ko abubuwan da za a dora su akan mataki na gaba da shugaba Buhari kokari yake nufi ko yake kokarin kwatantawa 'yan najeriya su ba shi haɗin kai ko goyon baya domin a eh, aiwatar da su na sai dai kaga maganar tsaro babu abin da ya fice mashi kwanya kamar maganar tsaro saboda duk wanda ya san shugaban kasa muhammadu buhari ya san mutum ne da yake son kare rayuwar ɗan adam in ka duba tarihin tun daga soja har ya zama shugaban kasa eh, wato jajirtacce ne kuma an san shi da wannan na biyu sai kuma cin hanci da rashawa ba wani abu ba ne ake shakkar shi Maganar cin hanci da rashawa ce na uku kuma neman aikin yi da ci gaba fannin noma ni ina ga ana tunanin wannan mataki na gaba a sa ido a ga wannan wuraren guda uku a ga abin da shugaban kasa zai a so. Maganar yaƙi da cin hanci da rashawa fa me kake ganin mataki na gaba za a iya samu a kan shi? Ko yanzu inda aka dosa yi. Ai duk wannan cece kusan da ake ta yi na ƙyan zaben shi da manyan da ba su da cikin ƙasa suke nema sun da suka yi suka karya wannan mulki nashi ai abin da suke tsoro kenan wane ne zai fito ya kirari a najeriya shi ba farawo ba wane ne kowa ya san tarihin su kuma kowa ya san mukamin da kowa ya rike amma sai a zo a dinga canza abu ana maida shi wani munafunci da wani izgiri shi dai na daidai ba zai ce ba a kama ka amma idan doka ta kawo ka zaba kai laifi wallahi kama ka za ba ba kai ba ko Yusuf ɗan shi da ni shine ɗan shi na cikin shi da na san shi shekara 24 na zanna karkashin shi tun ina shekara biyu har Allah ya sa na kai shekara talatin da hudu na yi aure wala ko ni na ba daidai ba sa zai a kama. Muhammad Fatahu kenan zababben dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya a inuwar jam'iyyar APC daga jihar Katsina a tattauna da na yi da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa, to yau dai mun ce muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan abubuwan da kuke so shugaba Buhari ya yi maku don kai ku mataki na gaba. Sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci ne da zamu mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Mun sami kira na farko daga Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna. Ina fata kuna magana da Alhaji Lawan Sharkab unguwan ba karamar hukumar da jihar Kaduna Najeriya. To Alhaji Lawal muna jan ka. To wannan wannan lokaci da shugaban kasa ya samu na gaba. Mm. Muna fatan dai tsakani da Allah kamar yadda aka samu aka a tafiyan da aka yi baya ko da bahaushe ya ce idan targaɗe za a gyara ya fi wahala wanzu yanzu ya gyaran da na shekara hudu mutane sun bugata amma dai muna ganin mataki ne na gyara muna ba shawara tsakani da allah wannan laifin da za a yi yanzu hmm. a tabbatar da an talakan najeriya ya samu walwala ya samu kwanciyar hankali da kuma maganin um, tsaron da ake yi tsaron da ake yi a kamar misali a maiduguri an samu matsaloli sosai to mun gode alhaji lawal da ra'ayin yanzu kuma bari mu je bauchi salamu alaikum dawa muke magana daga bauchi Halisu al'asar wanda da karamar hukumar turai da Bauchi. To Salisu Alhassan muna jin ka. Na mm. ji daɗi na ji daɗi na ji daɗin wannan zaɓe. To me yasa ka ji daɗin sa? Na? Me ya ya ka ce ka ji daɗin sa? Saboda abubuwan da ike mana su suna so su dakile shi ne kawai su samu kuɗi su yi wawa a kai. Su ci na banza su ibi na banza su yi. Haba, ai wallahi gara da aka kare shi a teku. Oh, kana maganar shugaban kasa kenan. To me kake fatan shugaban ya yi maka ko kuma wani mataki kake fatan ya kai ka kai a matsayin ɗan Najeriya? ya ɗora a kan abin da yake yi ko iya su ba kai ma ya karo sabu. To mun gode Salisu Alhassan yanzu kuma bari mu je Sokoto. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Sokoto. Kuna magana da Murtala Abdullahi. To Malam Murtala muna jan ka. Muna ba fata alheri da Allah shi gyara Shi gyara mulki ne daga yadda an ka hito daga baya gaskiya Allah ne ta ashe mulki ta ashe ko kawai gaskiya eh to kamar waɗanne irin abubuwan ne kake son a gyara gaskiya abubuwan da yayi baya wayanda talaka sun ka shiga wani hali gaskiya kamata a ce yanzu kan ya shiga ya gyara matalakawa To kamar yanzu a matsayin ka kai martala a ce ga ka ga shugaba Buhari me za ka gaya mishi da kake so ya yi wanda zai kyautata ma rayuwarka ko kuma zai ciyar da kai gaba. Suna son na kai duk abubuwan da na ga talaka na cikin wasu hali suna cikin halayen matsawa. Dawala talaka na cikin wani hali. To mun gode Murtala Abdullahi daga Sokoto yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga jihar Neja. Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Mala Ibrahim muna jan ka. To alhamdulillahi sai in yi ma ɗan uwana talakawa Najeriya godiya game da farin ciki game da wannan mulki da Buhari ya koma samu. Mm. abin da muke so buhari mana eh. babban muhimmanci a gun na farko hanya kamar titi express da ya kama daga jaba ya haɗe da na kaduna daga birnin wari ya kama zuwa huntuwa daga nan makwa ya kama zuwa sokoto muna roƙon buhari ya mai da hankali kenan sannan kuma muna kishin ruwan da cewa muna so mu ji an fara matso wa'inda suka satar muna kuɗi na najeriya hmm. a kan suna aiki a cikin ƙasa abinda muke fata da muhammadu buhari kenan to mun gode ibrahim mai wankin hula da ra'ayinka yanzu kuma za mu sake komawa bauchi Um, suna na Ayuba Garba Imam daga kacin madaki a jihar Bauchi. To, mala Ayuba muna jan ka. To, da farko dai muna gode ma Allah da ya gwada shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan nasara. Mun gode ma Allah, Allah kuma ya taimake shi. Bayan haka kuma muna so ya jaddada kula da maganan tsaro da kuma maganan ilimi musamman a karkara. Hmm. sai kuma mu al'ummar jihar bauchi mun ba shi kuri'a dubu ɗari bakwai to babban abin da muke so ya mana aiki hmm. na farko shine maganan kasin zaki dam ya taimake mu da maganan kasin zaki dam idan ya mana wannan ya taimake mu na To mu ma mun gode Malam Ayuba Garba Imam da ra'ayinka daga Bauchi yanzu kuma bari mu je Fatakwat birnin Fatakwat. Wane ne malami na gaba daga Fatakwat? To layin malaman fatakar da ya goce amma ga wani kiran nan ya shigo mana. Hello. Salamu alaikum da wa muke magana kuma daga ina. Na magana da Alhaji Ibrahim ne daga karamar hukumar mai kan jihar Filato. To Malam Ibrahim Alhaji Ibrahim kai daga Filato muna jan ka. Eh, ni abin da nake so su gaba Buhari yayi na taya shi murna. to madalla da kuma kake so ya dora aiki da inda ya fara ya dora ya karasa wannan aiki ta eh, hello hello muna jan ka alhaji ibrahim yawa aikin da ya fara ya mana daidai abinda muke so mu talaka wannan najeriya To mun gode Alhaji Ibrahim daga Plateau kuma a nan zamu dasa aya sai kuma gobe idan Allah kai mu zamu sake baku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe uku da minti hamsin da hudu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kuma sai asanti kotoko joja mwaku ya bayyana wa 'yan jarida cewar alkalin wasa ahmed el gandor ya amince cewar hukuncin da ya yanke har ya yi sanadin kashi da kwata ya ci uku da nema a hannun Kana fc a gasar cin kofin confederation cup lallai babban kuskure ne game da abin da george ya ce alkalin wasan ya amince cewar fanarcin da ya bai wa Nkana FC lallai imuwa ce ko kuma dai kuskure. Shugaban kwamitin daidaita lamarin kwallon kafar kasar Ghana Dr. Kofi Amwa ya bayyana fili dahir aini cewar ba zai yi murabusu daga mukamansa ba kamar yadda 'yan jarida ke yayatawa game da abin da ya ce rahotanni da ake yayatawa na yin murabusa rahotanni ne na karya da wasu 'yan jarida suke kirkirowa sa'ana yake kira gare su su daina wannan mugun aiki da yake shi yanzu haka shirye shiryen da ke a gabansa shine yadda zai mai da hankali domin tabbatar da kwamitin ta farfado da lamarin kwallon kafar kasar ghana kan cikan wa'adinsu ya kara da cewa ina kira ga 'yan jarida da da'iman su daina yayata labaran karya, su daina irin wannan abin saboda ba zai taimaka wa ƙasar ba ko miskala zaratan wani tsohon dan wasan accra house of oak bernard donbody ya zargi tsohon dan wasan baya na black stars john pencil da rusawa da kuma lalata masa baki ɗayan rayuwarsa bayan ya kisa satar da ya ɗibiya masa shekaru goma sha biyar da suka gabata. Boti ya nuna cewar tsohon dan wasan bayan na Ghana ya yi zarge shi ya sa masa sata na ƙarya cewar ya saci agogo a lokacin da ya tafi jarrabawa a Mekabe Tel Aviv a kasar Isra'ila shekara ta dubu biyu da hudu. Tsohon dan wasan tsakiya na Black Stars din kasar Ghana ya more lokacinsa a wurin yin mahawara a wasan ƙarshe na cin kofin Carabao tsakanin uhuwar club ɗinsa Chelsea da Manchester City a ranar Lahadi da ta gabata. Tsohon dan wasan na Chelsea da ya isa Wembley din ne domin ya kalla ya kuma yi sharhi akan talabishin ɗin club. Chelsea dai ta sha kashi da ciwo hudu da biyu a bugun fanarati daga hannun zakarun na premier league manchester city bayan an kwashe mintuna 120 ana gumurzu. ridwan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce zabensa a karo na biyu don ci gaba da mulki na wasu shekaru hudu nan gaba ba shi da wata takaddama duk da zargin da abokin adawarsa ya yi na cewa zaben na jabu ne. An sami ƙarin zaman ɗarɗar a yau Laraba tsakanin ƙasashen indiya da Pakistan wanda suka mallaki makaman nukiliya a sanadin zargin da suke yi wa juna na cewa kowace ta harbo jiragen yakin saman junansu. su. shugaban amurka donald trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un sun yi musayar hannu da kuma gaisawa ta jin daɗi da junansu don ƙaddamar da taron kolinsu na biyu da ke mayar da hankali akan raba koriya ta arewa da makaman nukiliyanta a yammacin yau laraba shugabannin biyu suka gaisa a gaban tutocin amurka da koriya ta arewa a otal ɗin su fetal legend metropole da ke birnin hanoi kamar dai yadda suka yi a taron su na farko da suka yi a watan yulin bara a singapore shugaban kasar iran hassan rouhani ya ki amincewa da murabus ɗin da ministan harkokin wajen ƙasar Muhammad Javid Zabir ya yi. A wata wasiƙarsa da kafofin watsa labaran Iran suka buga, shugaba Rouhani ya ce kyale Zarif ya yi aikinsa ya ajiye aikinsa da alkhairi bane ga ƙasar. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Wagner Robert ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.